masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin namu na yau zai mai da hankali ne kan rashin kwazon kasashen afirka a gasar cin kofin duniya da aka kammala a rasha inda tun a matakin rukuni aka yi waje da su to ko me masharhanta ke kallo a matsayin babban musabbabin haka you know it's serious, a makon jiya ne aka kammala gasar cin kofin duniya a kasar rasha lami lafiya inda a bana faransa ta lashe kofin bayan ta shafe shekaru ashirin tana fafutukar sake dauka. to ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suka ja hankula a gasar ta bana shine yadda tun a zagayen farko aka kori daukacin kasashen nahiyar afirka abinda ke kara haska ratar da ke tsakanin afirkan da nahiyar turai a fannin ta mola ko da dai gabanin gasar an yi hasashen cewa wala Allah nahiyar ta taka rawa lura da zaratan 'yan kwallon da ake da su a kasashen da suka samu tikitin shiga gasar amma hakan ya ci tura to wai shin ma ina matsalar take me yasa hakan ya faru da afirkan Babs Sharif Abdallah ɗaya ne daga cikin 'yan jaridun da suka halarci gasar a Rasha ga kuma abin da ya shaidawa abokin aiki na Abubakar Isa Dandago. Wato babban matsalar inda take shine ƙasashen Afirka har yanzu sun ƙi su dawo su duba inda ainihin matsalar ta yi. Inda kuma matsalar take shine ma'ana kamar a ce zuba hannun jari ne baka zuba ba ka zo kana fara tunanin zaka fara samun riba to dole ne sai an dawo baya an fara tunanin yadda za a ƙara inganta wannan harkan wasa tun daga tushe a duka galibin ƙasashen nahiyar afirka sun yi buris da wannan kuma idan ba a dawo an gyara shi ba to fa ko shakka babu sai dai kawai ƙasashen afirka su je don su cike gurabe musamman a manyan gasa kamar gasar cin kofin duniya kaga kamar ƙasar spaniya da ƙasar jamus da suka daɗe musamman kasar spaniya suka ga ba su taba daukar gasar cin kofin duniya ba suka zo suka duba shin ina tsari yake menene ya kamata su yi abin da suka fara yi shine sai suka fara zuba kudade sosai suna kashewa akan kananan yara masu sha'awar wasan kwallon ƙafa mm. abinda kasar jamus ta yi kenan kusan shekaru talatin har ya kai ta ga gaci mm. ta lashe gasar cin kofin duniya shekaru hudu da suka gabata a kasar brazil kasar jamus sai da ta yi wa 'yan kananan yara rajista akalla ba a kasar ba kusan dubu takwas haka kasar spaniya ta yi kuma duka gashi za a iya cewa kwalliya ta biya kudin sabulu mm. matsala ta biyu kuma shine rashin ci gaba da zarar mu sun yi uh, kasa ka katabus a manyan gasa kamar gasar cin kofin duniya ana dawowa sai ka ga an sallama mai horaswa baya ga wannan akwai tarin wasu matsalolin da ake ganin su ma sun mai da afirkan koma baya a harkar kwallon kafan duniyar kuma a cewar masharhanta matukar ba a magance ba to fa babu inda za a je Sharif Rabiu Ahlan na ɗaya daga cikin 'yan tawagar da suka yi wa Najeriya rakiya zuwa Rasha kuma shine shugaban hukumar ƙwallon kafar jihar Kano da ke Najeriya. To in ka duba matsalolin na Afirka suna da yawa. In ka duba yadda sarari yake shigowa musamman tun daga shugabanci kuma kullum akwai canje-canje a masu horarwa ba a yin haƙuri. Na biyu kuma za ga muna da raina wato irin masu horarwa da Allah ibamu muna hangen 'yan wata ƙasashe. Na uku za ka ga kuma cewa su da kansu 'yan wasan namu suna raina masu horarwa in 'yan ƙasarsu ne ko kuma idan jinsinsu ne kuma ba sa mai da hankali kamar yadda suke bugawa ƙungiyoyinsu amma in ka duba ƙasashen turai wato za ka ga 'yan wasan ma kamar manya-manyan nan yadda suke kishin ƙasarsu yadda suke zagewa su bugawa ƙasarsu ya kusan fin ma yadda suke bugawa ƙungiyoyinsu. Mm. amma mu za ga gabaci ɗaya ba su damu ba in dai sun san za su je su biya wa kungiyoyinsu wato bukatarsu ai in banda a kasashen afirka ba inda aka ba inda aka taba samu dan za a buga wasar wato kofin duniya a ce wasu 'yan kasashe ko kuma wasu 'yan wasa na wasu kasashe ba za su buga ba dan ba a ba wani kuɗi ko wani abu ba a afirka ne kawai aka samu wannan a 2014 ghana da nigeria da sauransu amma a turai kajima wani ina zancen a ba shi kuɗi ta ji wani yana cewa a bashi wani abu wani abin mamaki dai shine rashin kataƙus ɗin mashahuran 'yan wasan da ake da su a nahiyar ta afirka a gasar ta cin kofin duniya lura da yadda suke da matukar haɗari a ƙungiyoyinsu na turai saɓanin sauran abokansu na ƙasashen duniya to ko me babs sharif abdallah da ya kalli gasar a can rasha zai ce to kasan kamar abin nan ne da ake cewa mutum ɗaya baya yin abu shi kaɗai galibin 'yan wasan zaka ga kwarai da gaske fitattu ne sun yi fice a duniya kuma duniya ta san da su amma sauran zaka ga suna ɗari ɗari sauran ba su kai su ba ma'ana akwai tazara akwai bambanci tsakanin su da sauran to kaga wannan idan wani zai yi iya ƙoƙarinsa wani ba zai mara masa ba to dole a samu tasgaro. kuma hakan ta taka rawa hakan kuma ta yi matukar taka rawa idan ka duba duka kasashen afirka nan haka ka duba senegal ai akwai irin su mani mm. eh, sadio mane musamman ma dai shine dan wasan da ya yi fice su in ka je kasar masar akwai irin su muhammad salah mm. in ka zo nigeria akwai irin su victor moses mm. akwai su john obi mikel idan ka je kasar tunisia ma dai haka idan ka je kasar morocco akwai irin su ashraf hakimi yana buga real madrid da dai sauransu amma zaka ga duka sauran akwai tazara tsakanin su to muddin ba za a haɗa a karfi da karfi a cimma buri ba to wajibi ne zan iya cewa maimakon a yi gaba sai dai a dinga dawa ba. Batun rashin shiri don tunkarar manyan wasanni irin na cin kofin duniya na sahun gaba wajen maida nahiyar Afirka baya a harkar kwallon kafa. lura da yadda galibin kasashen ke sakaci wajen tanadi da wuri ismail abba tangalash wani mai sharhi ne kuma ya ce wannan sakaci na bashi takaici na farko kaga rashin kyakkyawan shiri daga hukumomin da suke shirya wato kwallo a waɗannan ƙasashe na nahiyar afirka lallai kuwa rashin shiri ya taka rawa gani idan ka duba duka ƙasashenmu da suke wakiltar nahiyar afirka a shi ba ma gasar cin kofin duniya ba ko olympics ne ko gasar da ake a cikin nahiyar afirka wato nations cup kenan za ka ga cewa ƙasashen nan yawanci wasu za ga 'yan su sun ce ba za ma su buga wasa ba saboda akwai irin kuɗaɗe da ake biyan su na alawus allowance gross na wasanni sai a hada wasa biyu uku ba ba su ba kuma kudaden nan hukumomin kwallon kafa na waɗannan kasashen za ga da kudin a wurin su amma su ba waɗannan yan wasa ne sai ka ga sun ki saboda irin cin hanci da rashawa da yi wa kasashen mu katutu wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka suke dabaibaye mana kwallon mu na nahiyar Afirka sannan kuma sai yan wasan da zaka ga kungiyoyin su na kasashen turai kaga ana damawa da su kaga wani su kungiyoyin ma kaga yan wasan Afirka su suke jan ragaman kungiyoyin amma idan suka zo kuma wakiltan kasashen nasu musamman a gasar cin kofin duniya sai ka nemi kokarin ka rasa zan iya ta'allaka wanda zan iya misalta wannan da irin abin da ya faru da kasar wato Ivory Coast a gasar da aka yi a kasar Brazil a shekara ta 2014 idan ka duba za ga a duniya ma a lokacin ba kowace ƙasa ba ce take da 'yan wasa da ivory coast ta tafi da su world cup irin su didier drogba irin su yaya ture irin su kolo ture irin su emmanuel ebe irin su javinho amma kuma da aka zo idan ka duba za ga ƙasa mai rauni da ta fito daga nahiyar turai greece ita ta kusan eh, ta hana ta tsallakawa wato zagaye na gaba a gasar cin kofin duniya wanda ana ganin mutane sun ji mamakin abin nan duba da cewa ƙasar ivory coast tana da irin 'yan wayan nan 'yan wasa amma kuma eh, ƙasar greece ta da ita daga cikin wannan gasa to ko ina mafita kenan ga kasashen na afirka ga sharif rabiu a halin shugaban hukumar kwallon kafa a jihar kano babban abin da kasashen afirka ya kamata su yi na farko kamar yanzu abin da najeriya ta fara a hukumar wasan kwallon kafa ta kasa fara wasanni tun daga tushe a ɗauko wasa tun yaro ina ɗan shekara sha uku har zama sha biyar har izo i zama sha bakwai har i zama a sha tara da ashirin to daga nan har i shiga babban kungiya da za ta rinka wakiltar kasar a irin waɗannan manya-manyan gasoshi na duniya wannan zai taimaka a yi maganin wato yin karye shekaru na biyu a sami abin da ake kira da turanci continuity na masu horarwa mm, eh, a samu a samu yan a samu masu horarwa wanda za su ɗore mm, mm. wanda za su rinka ci gaba ka fara da yara tun suna sha uku kun tafi sha biyar da su kun tafi sha bakwai za ka kare masa sani kuma ka tabbatar waɗannan yaran ne kuma gabaci ɗaya kullum za su rinka amfana ne gaba suke ba baya ba to wannan zai taimaka mana na uku kishin ƙasa dole tun daga nan daga yadda ake horar da yara tun suna kana da sauransu a rinka nuna musu kishin ƙasa da kuma nuna musu bugawa ƙasa akwai bambanci da yin wasan neman kuɗi shi ne ka je ka buga lig-lig na turai ko wasu wannan zai taimaka mana na uku kuma wato duk wanda ba a cikin harkar wasa yake ba kyale shi gwamnatoci su rinka duba irin mutanen da suka dace kuma suke taso tun suna ƙanana suke harkar wasa kuma suke da sha'awa suke da ra'ayi ba don neman wani abu ba ba don neman su azarta kansu ba. Tuma saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa radio france international musamman abubakar isa ɗan da gode taimaka wajen haɗa shirin ni abdulrahman gamba ahmad ke cewa mu huta lafiya.